tattaunawa dai ta gagara tsakanin gwamnatin tarayyar najeriya da dattawan yankin niger delta domin shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce ba a samu wakilai dattawa ba da za su tattauna da gwamnatin kasar sannan su kuma dattawan yankin na niger delta suna cewa hakurinsu ya kusa karewa su kuma 'yan bindigar yankin sun ce yanzu sun sake shiryawa tsab domin sake juwa da kai hare-hare akan kamfanonin ayyukan haƙar ɗanyen mai a A yankin na niger delta mai arzikin mai to sai dai kuma bayanai daga fadar shugaban kasar najeriya a ta bakin mai magana da yawun shugaban kasa muhammadu buhari malam garba shehu ya ce tattaunawa da dattawan yankin na niger delta tana nan wannan magana ba wai fasawa ake ba ana nan ana kanta watakila su waɗanda suka fara wannan magana na kosawar so suke su sai sun zo sun zauna da shugaban Muhammadu Buhari ido kuru-kuru suna kallon juna sai amma ba don haka ba wayannan manya-manyan jami'an tsaro na ƙasa shugabannin kamfanoni musamman shi ta karamin minista na ma'aikatar man fetur saboda haka a ce wai a'a ba a tattauna wannan ba yau to bai misali kamar an nuna shugaban najeriya muhammadu buhari yana cewa kamar ba samu wakilan da za su iya tattaunawa ba domin a kai ga samun zaman lafiya wannan zance ba haka yake ba wannan magana ɗauka aka aka saka ta a bakin abokin aiki na fiye a tashina jaridar bangar ce ta buga kuma ya nemi cewa su janye wannan magana don ba shi abin da ya faɗa ba to Allah bai misali su eh, dattawan da ke zama a kan batun tattauna da gwamnatin tarayyar Najeriya a takaice sun nuna kamar sun gaji da gahara ta ba su ga kabo ba ko me ya bada shugaban kasa ta ce akan wannan wannan bayanin da su? na kadan ta ce kowa ya san yadda su kansu shugabannin da suka zo aka tattauna da su da su da shugaban kasa da suka koma gida matasa da suke karkashin su ne suka ce su kuma abu ne mai wuya ba sauki ne da shi ba saboda haka gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari tana iya yin kokarin karfin kuma Allah ya damu ba za mu ji kunya ba za a samu. To ko yaya rundunar tsaron Najeriya ke kallon wannan dambarwa wajen kokarin kare kadarorin ƙasa musamman ma harkokin ayyukan haƙar ɗanyen mai da iskan gas. Janar Rabi Abubakar shine mai magana da yawun hidikwatar rundunar tsaro ta ƙasa ya bayyana irin matakan da suke ɗauka. Tattaunawa da zuwan nan masu da kayan baya da sauran dukkan wasu kungiyoyi wani abu ne mun suka ainihin rataye shugabannin mu 'yan siyasa sojoji kuma da sauran jami'an tsaro muna tabbatar cewa ne akwai kwanciyar hankali zaman lafiya sha'anin mai duka wani dole ne mu kare haƙƙin shi kuma dole mu kare haƙƙin dukiyoyin su ga wani hakkin kuma wani da gajera baki daya. wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum ya dubi irin wannan dambarwa kwamado ahmad baba tijani gamawa mai ritaya ya yi tsokaci a kai. dama ƙarshen alawa ƙasa. nan mutane duk kan tattaunawan da za ka yi da su ba tattaunawa ba ne na zahiri. Kuma gwamnatin tarayya ta hattara a cikin wayannan abubuwa. In dai a zauna a suhurin tebur bai yiwu ba, to ko wayannan mutane dole a nuna musu akwai gwamnati. Tunda yau za ka zauna da wannan dattijo in kuka yi magana, gobe wani ya zo ya ce bai yarda da abin da aka yi ba. Wasu kungiya su fito su ce ba su yadda ba, su abun ma ya zama wasan yara. Su ma 'yan yankin Niger Delta ga abin da suke cewa. elders are not going there to go and talk about the Niger Delta. They are going to they are going there to talk Wannan about da ke da suna Tami tana cewa ne tattaunawar da ake yi tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma dattawan yankin na Niger Delta dattawan ga baki ɗayansu ba sa magana kan matasa sabanin haka suna magana ne akan nasu matsayi da kuma bukatunsu. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.